الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haɗuwa saboda ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna amma wanda aka saba a daidai wannan lokaci insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu kulle mu daga inda ya dakata a satin da ya gabata <clears throat> darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na goma sha biyu yau kenan za mu fara farkon darasi na goma sha uku darasinmu na goma sha biyu da ya gabata malam al'imamun barbahari rahimahullahu ta'ala ya kawo muna bayani cewa bayan annabawa da manzannin Allah a cikin wannan al'umma idan aka cire annabawa kamar babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wanda ya kai darajar abubakar siddiq radiyallahu anhu wanda malam ya kawo bayanai masu fa'ida da nuna girma da daraja da ɗaukaka ta abubakar siddiq inda ya bayyana cewa alkur'ani ya shaidar da haka shi kai na babban mazo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shaidar da haka <clears throat> matsayi da girma na allah ya bawa abubakar da kuma yadda allah ya zaɓar ma babban mazo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa abubakar ya zama abokinsa yau darasinmu na goma sha uku za mu wara shi inda malam yake cewa sunna afdalun nasi ba'da haula wanda an mafificin mutane bayan waɗancan da an ka ambata to sai aliyun idan ka cire abubakar ka cire umar ka cire usman to sai aliyu رضي الله عنه وأرضاه وطلحة دكما طلحة والزبير دكما الزبير وسعد بن أبي وقاص da sa'ad ɗan abi waqas wanda ɗaya ne daga cikin mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna tun wannan gida na duniya wa sa'id ibn zayd haka da sa'id dan zayd wa abdurrahman ibn aw la abdurrahman dan aw shi ma yana daga cikin mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna tun wannan gida na duniya da wannan kenan sannan kuma abu ubaida amir bin jarra shi ma yana bin su da girma da daraja da ɗaukaka wa kullum yaslu lil khilafa duk waɗanda aka ambata na waɗannan manyan bayan Allah ko su ya cancanta ne zama khalifa sama sa'annan bayan ambaton waɗannan da aka ambata a yanzu abdullun nasi ba da ha'ula wanda ya yi mutane bayan wucewar nan <clears throat> ab rasulillah su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al su ne ƙarni na farko alladhi buta fihim almuhajirun alawwalun waɗanda aka aiko waɗanda muhajirai ne na warko daga cikinsu akwai muhajirai na warko wal ansar haka akwai 'yan garin madina wahun man salla alƙiblatain su ne waɗanda suka sallaci alƙibla guda biyu da can baya a nan sallallahu alaihi wa sallam yana kallon baitul maqdis daga bisani kuma Allah ya umarce shi da cewa ya dawo ya kama kallon ka'aba don haka su sun sallah ga alƙibla su su waɗannan manyan bayan Allah to wannan kenan da aka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ana magana falala in ana magana daukaka in ana magana girma da matsayi an ka kai gare su sai a tsaya nan akwai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ba su haɗu da annabi ba kamar wada jashi, sarkin habasha ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai haɗu da shi ba to wannan kenan tunda su sabon Allah su ne mahiya su an fita a cikin al'umma shi yasa Allah ta'ala ya kiraye su da cewa wasabiquna al-awwaluna wasabiquna wato marigaya al'awwaluna na warko menene ma'anar kuna waɗanda na tsere matsara na warko min al-muhajirin daga cikin muhajirai yan garin makka kenan wal ansar da kuma yan garin madina shi yasa Allah ya ambaci cewa lil fuqara alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون haka nan kuma ga waɗanda suke talakawa masu hijira waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajensu da dukiyoyinsu suna neman falalar ubangiji su wa ta'ala itar da sun ka abinda suka shi shine falala suna biɗar baiwa ta Allah suna bidan buɗi na Allah wa bidwana suna neman yardan ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yansuruna Allah kuma suna neman taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala wa rasula da manzansa ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya a cikin imaninsu wallazina tabauhum waɗanda suka biyo su wallabi na ad wa bil wal iman sune waɗanda suka ainihi yi bikon gida kuma suka zaɓi imani saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya girmama su kuma ya ɗaukaka su kuma ya aza su a kan matsayi mai girma insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan gaba da kuka karanta za mu tsayi gare ta darasinmu na gaba sai mu tashi wurin da malam albar bahari ya ce sun ma'abdalin nasi ba da ha'ula man sahiba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yawman aw shaharan aw wanda an mafifici shine wanda ya hadu da annabi wuni guda ko wata guda ko shekara guda ina ya Allah ya so darasin mu na gaba na a da ya kamata mu tashi Allah ya muna muwafaka da dace ya sa ayyukanmu su zama dambe ɗaya ɗaya